صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidi sheikh abubakar Mahmud gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren laraba kuma daren 22 ga watan zulhijja hijira na da 441 wanda ya daidai da 11 ga watan agus miladiya 2020 wannan shine darasi na 74 cikin wannan littafi mai albarka ihya sunna wa ihmadul bid'a wallafar al-imam Usman ibn Muhammad ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wanda aka bi sani da Shehu Usmanu dan Fodi za mu tashi yau babi da yake cewa albabur rabi'u wal ishrun babi na 24 fi bayani tariqis sunnatil muhammadiyyati fi babil buyu'i wa bayani ma ahdatha an-nasu fihi min al-bid'a ash babi na 24 yake cewa fi bayani bariki sunna game da bayanin tafarkin sunna al-muhammadiyya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi babin buyuwa a babin kasuwanci wa bayani ma ahdasan nasu fili da kuma bayanin abinda mutane suka kirkira a cikinsa min albidan shaifaniya daga cikin bidi'o'i na shaidan to gaban farko sai ke cewa bariqu sunnati fi babil buyu'i ga nan tafarkin sunna dangane da abin da ya shafi albuyu wato kasuwanci ana cewa albuyu ana cewa alba'i, wani sai a ce kitabul buyu wani kuma sai a ga malaman sun ce kitabul bai'i ko kuma babul bai'i Daidai yana nufin ciniki da kasuwanci malamai suke cewa albuyu huwa mubadalatu mubadalatu mali walau fi zimma aw manfa'atin mubaha shi albayu shine musanya na abin da ya shafi dukiya walau fi zimma ko da wannan abin cikin zimma ne ko kuma a samu sanyan wani abu wanda yake na halal ne kuma akwai amfanarwa to don haka sai ya zama idan kai kana bukatan kayan shi kuma abin da ya ajiye shi kudin ne to sai ku yi musanya ka ba shi kudi ya baka kaya shaf salihul fauzan a wannan littafi nasa na al-mulakhasul kitabul buyu' yake cewa bismillahir rahmanir rahim babun fi ahkamil buyu'i fauzan yake cewa ga babi dangane da hukunce hukuncen kasuwanci sai ka wasu bayanai masu muhimmanci da suke nuni game da hikimomi da ya sa aka shar'anta kasuwanci tsakanin al'umma yake cewa za'allahu fi kitabihil karim Allah madaukakin sarki ya sanya cikin littafinsa mai girma wato alkur'ani wa bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sunnatihi al kuma annabinsa tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya sake yin bayani a cikin sunnansa wacce take sarkakakkiya yayi bayanin ahkamul mu'amalat hukunce-hukuncen mu'amaloli li nasu ila zalik saboda bukatuwan mutane zuwa ga haka wato halittu ko kuma rayuwar mutane gaba ɗaya yana da bukatuwa zuwa ga mu'amaloli tsakaninsu da 'yan uwansu da junansu li hajatihim ila al-ghida'i allati taqumu bihi abdanihim waɗannan mu'amaloli da akwai buƙatan samun su tsakanin al'umma saboda akwai wasu buƙatu na abubuwan da suka shafi abinci da ɗan adam zai ci ya samu ƙarfin jikinsa da shi to idan babu abinci to babu rayuwar ɗan adam shi yasa shi abinci yana ɗaya daga cikin ya khams abubuwan na lalura na rayuwa guda biyar wanda in babu ɗaya daga cikinsu ba rayuwa to kaga na farko ma kusan shine abinci duk da malamai suna kawo na farko addini addini dan addini ya fi muhimmanci akan komai to rayuwar dan adam ba yadda za a yi gangan jikin ya ginu ya tsayu ya samu lafiya ko ma ya rayu sai da abinci to yake cewa ilal malabis sannan al'umma suna da buƙatuwa zuwa ga tufafi da za su sa su suturci al'auransu da shi kuma su yi ado da shi shine dama manufan tufafi ya kare maka al'auranka sannan ya zame maka ado da kwalliya Walmasakin masakin sannan akwai bukatun yin matsuguni yin matsugunai gidaje kowa akwai bukatan haka cikin al'umma saboda ba a rayuwa sai da gida wal sannan akwai bukatu na ababen hawa wa ghairiha da waɗansu abubuwan min daruriyatil hayat daga cikin abubuwan da rayuwa tana da buƙatan su rayuwa ba zai tafi ba dole sai da su wa mukammilatiha da kuma abubuwan da za su kawo rayuwa kamala to tunda akwai bukatun waɗannan kana buƙatan ka mallaki gida kana buƙatan tufafi kana buƙatan abinci kana buƙatan abun hawa to duk waɗannan abubuwan za ka samu akwai masu gudanar da su akwai masu yin su akwai masu sarrafa su akwai masu sai da abinci akwai masu sai da tufafi akwai masu sai da gidaje akwai masu sai da filaye akwai masu sai da motoci babura da sauransu to kawai ka je ka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan wurin wani kawai sai ka ɗauka ka mallaka wa kanka to suna abin da kai kayi sata ko kayi kwace ko wani abu makamancin haka wanda zai hukunta in an kama ka a tsaida maka haddi na yankan hannu da sauransu to kuma rayuwanka ba zai tafi dole sai da waɗannan abubuwa kana buƙatan za ka je hajji ba za ka iya zuwa da ƙafa ba kana da buƙatan abun hawa kana buƙatan za ka je wani gari kaza za ka je ƙasa kaza dole sai da abun hawa to kawai ka je sai ka kama wani motan wani sai ka ce ka mallaka wa kanka bai yi ba ko ka je tasha sai ka shiga mota sai ka ce to ka kai ni adamawa ka ajiye ni ka juyo da ni ba zai yiwu ba dan nashi ne ka ce to dole ka kai ni ko na hukunta ka to ya zama zalunci kuma duk bai halatta ba to ya za a yi to dole a samu badala wanda kaga ya ajiye gidaje ko filaye na sayarwa to shi ba ya ajiye su ne don kawai kalle su ba ya ajiye su ne na sayarwa shi kuɗin yake bukata kai kuma yanzu kana bukatan gidan ne ko filin to sai ka mishi abin da yake bukata kudin kai kuma sai ka dawo abin da kake bukata fili ko gidan haka mai sai da abinci ya ajiye ne yana sayarwa kudin yake bukata kai kuma abincin kake bukata to sai ka kai mishi kudin sai ka karbi abincin kowa dau abin da yake da bukata sai ga wannan mubadala an yi ta cikin nishadi da jin daɗi har da godiya ka ba shi kuɗi ka karɓi kan kana ka gode yana ya gode ka ga mubadala ne ba zafin kai ba ciwon kai ba rigima ba hukumar yan sanda ta shigo don rayuwa ta tafi normal kenan amma ka je ka ɗauka haka ka ɗauki kan ina kuɗin ya ca to ai yana jin yunwa ya ɗauka to kaga za a yi rigima ko kuma shi kuma madadin ya kasa kan ya sayar sai zo sai ya ɗauki kuɗinka da sunan tsada kaga akwai rigima kuma har wurin Allah akwai laifi amma in za a yi mubadala ya ba da kaza ka ba da wannan to sai al'amarin ya tafi normal da haka mai littafin zadul muqni har yake bayani akan cewa ba lalle sai da kuɗi ne ake mubadala din ba kana da gida yana da gida sai kuke bukatan ku yi musanya kana son gidan shi yana son gidanka to sai ku yi musanya amma dai kada riba ta shiga gidan ne to shi kenan sai in fita a na sai ka zo na sai in je naka nawa za ka karo to wannan kuma ya shiga babin riba saboda abu ne wanda jinsin su ɗaya ne ko kuma ina son masaran nan kana son masaran amma nawa sabo ne naka tsoho sai in ce zan baka biyu ka ban ɗaya tunda nawa sabo ne wannan shi ma riba ya shiga ciki ba a yin a wannan musanyan abu a ƙara ma wani kuɗi a kai muddin jinsin abin ɗaya ne in an yi haka ya zama riba sai dai a yi cinkin kowanne to ga gida na iya eh, ka gani ɗaya eh, nawa za ka saya sai ku gama cinki ga yadda kuka saya kai kuma naka nawa sai a yi cinki to kaga an yi cinki kowanne an san matsayin shi to nawa za ka ƙara a kan nashi to cinkin zai nuna ga wanda zai ƙare amma ko waya da waya da ake yi bai halatta ba sai ka je kasuwan waya sai ka je da wani ƙaramin ka sai a ɗauko wani babban waya to nawa zan ƙaro maka a kai da haka in ka zo da wayan nawa kasa sai ka ce ni ma dai ga abin da na ƙara akan wani nokia na ko tekno kai kanka ka san ba ka san nawa ka sai da naka ba wannan shi ma riba ne dole a buga abin da ciniki inda hali ma an gama cinkin a baka kuɗin sannan sai ka haɗa cikonto nawa kuma kaza shine ake yi kowanne zama an yi shi ne akan abu sananne akan nawa aka shigar amma ba kawai mubadala tare kuma da ƙari a kai ba wannan ya zama riba yake cewa wal bai'u ja'izun bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas kasuwanci halal ne halaccin ya zo cikin alqur'ani cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai har ma da kiyasi duk wani abu da ake gwada addinin musulunci da shi ya zo da bayanin halaccin kasuwanci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta kasuwanci kaga kenan ba rigima Allah ya halatta kasuwanci bayani ne zahiri a fili suratul baqara aya ta 275 qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ce laisa alaikum junahun babu laifi a kanku an tabtahu da ku fita neman fadulan arziki min rabbikum daga ubangijinku fadul arzik ake nufi daga cikin suratun juma'a sai ka ji Allah na cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah